Allah shi ne mafi sani ga mai tsoron Allah Allah shi ne mafi sani ga wanda yake bin dokokin Allah eh, domin abin da ya shafi kana yin abu da ikhlasi waye ya san shi Allah ne ya sani daga in ka zo ka ce ni mai gaskiya ne ni adali ne ni kaza da kaza ni bana cuta bana kaza to ka tsarkake kanka wannan kuma laifi ne a addini ka bari wasu su faɗa da suka sanka. Hmm? don abin ba maganar campaign ba ne hmm, ni kaza ne ni kaza ne ni kaza ne hmm, wanda kuma wani galibi ma ba hakan ba ne hmm, to kar haka ko a addinance haka kawai ka daina ba da labarin ayyukan da kai ko kai ga kai ne kaza ne kai ne kaza ne yana daga cikin abin da ke taimakawa mutum wajen allah karɓi aikinsa ya guji ba da labarin ayyukansa magabata siffarsu babba ita ce ikhfa'ul amali salihah suna ɓoye ayyukan kirki daga cikin sababin da ke taimakawa mutum ya samu wannan malamai suna cewa mutum ya daure ya saba sallar dare in ka saba sallar da dare a lokacin da mutane suke bacci ka tashi kana bauta ubangiji wannan abu yana taimakon ka sauran abubuwa ma ka saba ɓoye su domin wannan gashi ka ɓoye hammatarka sai idan mutum ya tashe ta ya tashe ta ita ma ta yi sallah wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya koyar to amma in baka yi haka ba ka jefa kai kai kadai to kaga ka ɓoye kowa a duniya to ka saba shi yasa malamai suke cewa babu munafinci da duk mutumin da yake sallar dare kun yi da in ɗaya mutum yana sallar dare to an kore masa munafinci domin shi munafiki ne aikinsa bayyana aikin kirki da zuwa cikin mutane ai ina tare da ko ina tare alhali a zuciya ba tare da mutane to idan ya saba koyewa yana ganawa da ubangiji shi kadai a gida an kun ba zancen ya zo ya nuna wa mutane a bayyane a masallaci alhali a zuciyarsa kafiri ne ai ba zancen wannan ko to shine abin da ake nufi zaka in ka saba da wannan zaka ga insha Allah ta'ala ka nisanci duk abin ma ne zai kusanci riya da bata aiki Allah tsare mana ayyukan mu Allah kuma ya tabbatar da mu akan daidai yace wa kana ismu zainab